Hausa Basic Course, Unit 23, Basic Sentences. Keke. Keke. Ka saya wa ɗanka keken? Ka saya wa ɗanka keken? Ban saya masa ba tukuna. Ban saya masa ba tukuna. kowa kowa tuni tuni kowa ya saya wa ɗansa tuni kowa ya saya wa ɗansa tuni an ce ne a saya musu an ce ne a saya masu i e, saboda zuwa makaranta cikin lokaci i e, saboda zuwa makaranta cikin lokaci ƙoƙari ƙoƙari na yi ƙoƙari na yi ƙoƙari to na yi ƙoƙari in saya to na yi ƙoƙari in saya zan tafi a huta lafiya zan tafi a huta lafiya To, sauka lafiya. To, sauka lafiya. Grammatical drill. Grammatical drill 23-1. Indefinite future. The following drills have the transform patterns future, negative future, indefinite future, negative indefinite future. za ka aika da baƙar rigarka wajensa ba za ka aika da baƙar rigarka wajensa ba ka aika da baƙar rigarka wajensa ba ka aika da baƙar rigarka wajensa ba και za ki aika da bakar rigarki wajensa ba za ki aika da bakar rigarki wajensa ba kya aika da bakar rigarki wajensa ba kya aika da bakar rigarki wajensa ba shi zai aika da bakar rigarsa wajensa ba zai aika da bakar rigarsa wajensa ba ya aika da bakar rigarsa wajensa ba ya aika da bakar rigarsa wajensa ba Na ji za a iya gyara shuɗiyar motar nan. Na ji ba za a iya gyara shuɗiyar motar nan ba. Na ji a iya gyara shuɗiyar motar nan. Na ji ba a iya gyara shuɗiyar motar nan ba. aí. Na ji za a iya sayan shuɗiyar motar nan. Na ji ba za a iya sayan shuɗiyar motar nan ba. Na ji a iya sayan shuɗiyar motar nan. na ji ba a iya sayan shuɗiyar motar nan ba ɓoye na ji za a iya ɓoye shuɗiyar motar nan na ji ba za a iya ɓoye shuɗiyar motar nan ba na ji a iya ɓoye shuɗiyar motar nan na ji ba a iya ɓoye shuɗiyar motar nan ba Wataƙila zan so ganinsa an jima Wataƙila ba zan so ganinsa ba an jima wataƙila na so ganinsa an jima wataƙila ba na so sa ba an jima ita wataƙila zan so ganinta an jima wataƙila ba zan so ta ba an jima Wataƙila na so ganinta an jima. Wataƙila ba na so ganinta ba an jima. Matata Wataƙila zan so ganin matata an jima. Wataƙila ba zan so ganin matata ba an jima. Wataƙila na so ganin matata an jima. Wataƙila ba na so ganin matata ba an jima. Ɗana Wataƙila zan so ganin ɗana an jima. Wataƙila ba zan so ganin ɗana ba an jima. Wataƙila na so ganin ɗana an jima. Wataƙila ba na so ganin ɗana ba an jima. Za ta iya karɓar riguna masu launi ja. ba za ta iya karɓar riguna masu launi ja ba. Ta iya karɓar riguna masu launi ja. Ba ta iya karɓar riguna masu launi ja ba. ‘Yan kunne’ za ta iya karɓan 'yan kunna masu launi ja ba za ta iya karɓan 'yan kunna masu launi ja ba ta iya karɓan 'yan kunna masu launi ja ba ta iya karɓan 'yan kunna masu launi ja ba takalma za ta iya karɓan takalma masu launi ja ba za ta iya karɓan takalma masu launi ja ba ta iya karɓan takalma masu launi ja ba ta iya karɓan takalma masu launi ja ba. Bani Za ta iya bani takalma masu launi ja. Ba za ta iya bani takalma masu launi ja ba. ta iya ni takalma masu launi ja ba ta iya bani takalma masu launi ja ba za ki sami farin takalmi a kasuwa ki saya ba za ki sami farin takalmi a kasuwa ki saya ba Kya sami farin takalmi a kasuwa ki saya. Ba kya sami farin takalmi a kasuwa ki saya ba. Ko ina. Za ki sami farin takalmi a ko ina ki saya. Ba za ki sami farin takalmi a ko'ina ki saya ba. Ki a sami farin takalmi a ko'ina ki saya. Ba ki a sami farin takalmi a ko'ina ki saya ba. Idan takalman na da kyau zai saya watakila. Idan takalman na da kyau ba zai saya ba watakila. Idan takalman na da kyau ya saya watakila. Idan takalman na da kyau ba ya saya ba watakila. Gida Idan gidan na da kyau zai saya watakila. Idan gidan na da kyau ba zai saya ba watakila. Idan gidan na da kyau ya saya watakila. Idan gidan na da kyau ba ya saya ba watakila. Irin aikin da ka yi ina zato za su baka kuɗi. Irin aikin da ka yi ina zato ba za su baka kuɗi ba. Irin aikin da ka yi ina zato su a baka kuɗi. Irin aikin da ka yi ina zato ba su a baka kuɗi ba. ita irin aikin da ka yi ina zato za ta baka kuɗi irin aikin da ka yi ina zato ba za ta baka kuɗi ba irin aikin da ka yi ina zato ta baka kuɗi irin aikin da ka yi ina zato ba ta baka kuɗi ba shi irin aikin da ka yi ina zato zai baka kuɗi irin aikin da ka yi ina zato ba zai baka kuɗi ba irin aikin da ka yi ina zato ya baka kuɗi irin aikin da ka yi ina zato ba ya baka kuɗi ba idan ka bar shi haka zai lalace da wuri idan ka bar shi haka ba zai lalace da wuri ba idan ka bar shi haka ya lalace da wuri idan ka bar shi haka ba ya lalace da wuri ba takalma idan ka bar takalman haka za su lalace da wuri Idan ka bar takalman haka ba za su lalace da wuri ba. Idan ka bar takalman haka su lalace da wuri. Idan ka bar takalman haka ba su a lalace da wuri ba. Rigar Idan ka bar rigar haka za ta lalace da wuri. Idan ka bar rigar haka ba za ta lalace da wuri ba. Idan ka bar rigar haka ta lalace da wuri. Idan ka bar rigar haka ba ta lalace da wuri ba abincin idan ka bar abincin haka zai lalace da wuri idan ka bar abincin haka ba zai lalace da wuri ba Idan ka bar abincin haka, ya lalace da wuri. Idan ka bar abincin haka, ba ya lalace da wuri ba. The following drill has only the future with an indefinite future transform. Za ku iya sare itacen nan idan lokaci ba zai ƙure ba. ko a iya sare itacen nan idan lokaci ba zai ƙure ba. Kawo Za ku iya kawo itacen nan idan lokaci ba zai ƙure ba. Kwa iya kawo itacen nan idan lokaci ba zai ƙure ba. ɗauke Za ku iya ɗauke itacen nan idan lokaci ba zai ƙure ba. kwa iya ɗauke itacen nan idan lokaci ba zai ƙure ba. Gyaɗar Za ku iya ɗauke gyaɗar idan lokaci ba zai ƙure ba. ko a iya ɗauke gyaɗar idan lokaci ba zai ƙure ba. Katako Za ku iya ɗauke katakon idan lokaci ba zai ƙure ba. ko a iya ɗauke katakon idan lokaci ba zai ƙure ba. Saƙo Za ku iya ɗauke saƙon idan lokaci ba zai ƙure ba. ko a iya ɗauke saƙon idan lokaci ba zai ƙure ba. Random substitution drill. Ba kya sa jajayen takalman ki ba in za mu wajen taro? Ku ba kwa sa jajayen takalman ku ba in za mu wajen taro ita ba ta sa jajayen takalmanta ba in za mu wajen taro kai ba ka sa jajayen takalman ka ba in za mu wajen taro mu ba ma sa jajayen takalman mu ba in za mu wajen taro huluna ba ma sa jajayen hulunanmu ba in za mu wajen taro riguna ba ma sa jajayen rigunanmu ba in za mu wajen taro kallo ba ma sa jajayen rigunan mu ba in za mu wajen kallo aiki ba ma sa jajayen rigunan mu ba in za mu wajen aiki ƙwallo ba ma sa jajayen rigunan mu ba in za mu wajen ƙwallo shi ba ma sa jajayen rigunan mu ba in za mu wajensa Tuni na dawo saboda zaton ya ce a bani kuɗi da wuri. Abinci Tuni na dawo saboda zaton ya ce a bani abinci da wuri. Saƙon tuni na dawo saboda zaton ya ce a bani saƙon da wuri. Motar Tuni na dawo saboda zaton ya ce a bani motar da wuri. maganin tuni na dawo saboda zaton ya ce a bani maganin da wuri akwatin tuni na dawo saboda zaton ya ce a bani akwatin da wuri albashina tuni na dawo saboda zaton ya ce a bani albashina da wuri takalma tuni na dawo saboda zaton ya ce a bani takalman da wuri ma yi ƙoƙari mu gyara anjima idan akwai lokaci koyo ma yi ƙoƙari mu koyo anjima idan akwai lokaci tafi mu a yi ƙoƙari mu tafi an anjima idan akwai lokaci saya mu a yi ƙoƙari mu saya an anjima idan akwai lokaci karɓa mu a yi ƙoƙari mu karɓa an juma idan akwai lokaci kai mu a yi ƙoƙari mu kai an juma idan akwai lokaci jira mu a yi ƙoƙari mu jira an juma idan akwai lokaci fara mu a yi ƙoƙari mu fara an juma idan akwai lokaci ajiye mu a yi ƙoƙari mu ajiye anjima idan akwai lokaci and unit 23